Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai na dai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 26 ga watan Mai na 2023. A cikin shirin za ku cewa cutar ɗan sankarau ta sha da baya kwanakin baya bayan a garin Agades. sannan za ku ji sakataren dindindin na kwamitin tsada karkara inda zai ba da haske kan tsarin kula da hilaye a karkarar. rahoton musamman na yau zai kawo bayani kan amfani da sakar gargajiya wato sakala da ake rufe amare da kuma angwaye da ita cutar ɗan sankarau ta ragu a garin agadas tun wasu 'yan kwanaki dalilin hakan shine matakan wato fuskantar cutar da hukumomin bariki da na kiwon lafiya suka ɗauka a jihar kamar yadda hamisu mamman shugaban sashen ba da labaru a game da kiwon lafiya ya shaidawa nise karim malgré qu'il y ait toujours des cas quand même kuma da har yanzu akwai halayen kamuwar an samu raguwa sosai har fuska biyu na harko bisa adadin wanda suka kamu da cutar da ma tsanantar halayen idan muka kiyasta adadin daga mako na 19 zuwa 20 an samu raguwa da ke 42 har ya sabko 12 kenan tabbas game da cikon bayanin da ke gare mu hakika an samu raguwa sosai ta samu ne a dalilin shawar da ake wa 'yan shekara daya zuwa 20 tara aikin wayar da kai shi ma ya kara taimakawa da ƙoƙarin da aka yi wajen ɗaukar ɗawainiya bisa tallafin dukkan abokanan hulɗa da ke kama muna a fuskar kiwon lafiya akwai wasu 'yan lunguna a cikin kwamin ɗin agadas ana nan ana zartar da shaushawar ɗin shekara ɗaya zuwa 29 da muka yi wa shaushawar cikin mutum dubu ɗari da bakwai an samu kaso tamanin cikin ɗari na halaye. Amfani da hilaye a Nijar wani lokaci yakan zama tushen rigingimu da ke iya kaiwa ga aron gama har ma da zub da jini tsakanin al'ummomi. To kuma ya kamata a yi don fuskantar wannan hali, gwamnati ta bulo da mafita ta hanyar samar da wani tsari mai kyau da rigakafi da kuma kula da waɗannan rigingimu. Idi Leko, sakataren dindindim na kwamitin ƙasa mai kula da tsara karkara, ya yi haske a hirar da ta haɗa shi da Nyalli Abdulmumuni. An kuna da gonar da kuka gada ko kuka saya ko kuma aka baku. Akwai damar da aka baku wajen ƙungiyoyi da aka girka musamman kamar kwamitin kula da batun hilaye domin ku yi takardun shaida. An kuka yi takardar shaidar a kan saye ne kuka yi ko kuma gadon ta ne kuka yi to hakan zai kare ku zai kare gonar kuma yana kare ma 'ya'yanku na farko kenan a wajen albarkatun da mutum ya mallaka cewa gona lambu. Wajen albarkatun tunda ake tarayya kuma cewa da burtarlan wucewar dabbobi tabkuna tsarin shine na kariyar albarkar a gano wurin a masa gindayar shaida a yi yarjejeniya don mutane su gane abubuwa daban-daban masu alaka da wurin har ya kai ga rubutawar albarkar a rajistan karkara bisa wata takardar ka'ida da ake ɗauka wajen shugaban gunduma ko kuma magajin gari sai a yi ƙuduri bisa kariyar wurin wata hanya ce rigakafin rigima A yau ne yajin aikin ini biyu na haɗin gwiwar ƙungiyoyin direbobi motocin sufuri ke kawo ƙarshe. Ƙungiyoyin na yin Allah wadai da wasu al'amura da suka hada da wato yawan da su da jama'an tsaro ke yi a kan hanyoyi duk da wata yarjejeniya da suka kula da gwamnati yau da 'yan shekaru. Haruna Adamu, mamba na ƙungiyar ya yi ƙarin haske. ana zakwa a sabke mai wani ya ɗauki tanki mai lita dubu sittin in ya zaka an ce babu tano biyar kaga shi talaka ne an zaka mai gidan shi bai biya sai a kame shi a ɗaure wani ya zaka da dubu hamsin ya tisabkiya an ta babu dubu hudu kai tsaye kwanakin ga abokan aikin da masu mu da 'yan sojin jefin gaban su an kallo da tanki mai dubu hamsin ko da an ka saukiya nan kai tsaye ba aminci goma ba an ka saukiya babu kusan dubu biyar kuma kayan aikin na nasu lalace mu ba wani muka so gari su canza kayan aikin nasu in sun ka canza kayan su babu lai sai mu zaka yi tare su babu wani matsala eh ma matsala kayan aikin su ne sun tsufa abokan aiki masu kai ruwa rana in ka taso daga yamai yanzu daga yamai in ka ce kana son ka ta difa wallahi in ba ka kai zuciya ka nisa ba sai ka ranci da Allah ikon nan ba yan Nijar ne ba akwai takarda da ta bamu cewa in mun ka tashi daga nan babu inda za polisi zai damun ka sai ka kai inda za ka sauki kaya amma da ka hita daga nan ka ta yi kwanni a tsaye ka nan dosu a tsaye ka ka ta yi maradi a tsaye ka Labarin yanayi domin ayyukan noma a kansa ne wani taron wayar da kan manoman karkara da masu gabatar da shirye-shirye na rediyoyin karkara da kuma ma'aikatu wato ma'aikatun noma ya mai da hankali. ne mahimmancin manomi ya yi amfani da labarun yanayi aisa abubakar shugabar sashen kula da sauyin yanayi a ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta yi wa ausi abdulrahman ƙarin haske euh, ma'anar wannan taron bayar da horon ita ce ba ma'aikatan kafofin sadarwa da manoma bayyanai kan al'amuran damuna don su samu damar tsara ayyukan nasu na noma cikin zumar samun albarkatun noma na gari gurin da muke son cimma shine ya zama to kafofin sadarwa da manoma sun samu cikakkun bayyanai sun kuma yi aiki da su don samun saka sakamako na gari a cikin noman nasu na wannan shekara ta 2023. Shugabannin hukumar 'yan sanda na jihohi sun kawo ƙarshen haɗuwarsu ta shekara-shekara a Maraɗi, inda suka tattauna kan wato ƙalubalen tsaro da bincike na cikin gida. Tsawon kwanaki biyar, shugabannin sun tattauna al'amuran da ke wakana musamman yadda ake fuskantar hahawar hare-haren ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai. Kwamishina Dr. Muntari Habu na da ƙarin bayani. Kalubalen da muke fuskanta su ne ayyukan ta'addanci, azabu mabumai hare-hare 'yan garkuwa da mutane da karɓar kuɗin fansa, fataucin bakin haure da dai sauransu. Kenan abubuwa ne da yawa. Mun zagaya waɗannan ƙalubale ta yanki-yanki mun yi musanya tsakaninmu domin ganin takaka za mu ƙarfafa salamu na aiki domin fuskantar waɗannan ƙalubale na tsaro shine ƙarfafa ƙwarewar dangantaka tsakanin jami'an tsaro ta fuskar horo da kuma ta fuskar mallakar kayayyaki masu inganci da ke tafiya tare da zamani domin kowace rana shashanci kisan kai na ci gaba idan kuna da kayayyaki da kuke amfani da su tun shekaru hamsin a yau dole a canza su domin manyan laifuka suna canza salo misali muna buƙatar kamerun ɗaukar bidiyo na sa ido wani sabon salo ne da kamerun da za mu sa ido kan biranenmu wannan ci gaban manyan laifuka ne ya kawo haka daga 25 zuwa 26 ga watan mai na 2023 kwamitin ƙasar da ke kula da tattaunawa tsakanin mabiya addinai na nijar wato sedir reshen tawa ya shirya wani taron wayar da kai domin malamai masu gabatar da wa'azi da kuma kira zuwa ga yaƙi da musgunawa jinshi auren yara da kuma tafiyar da wato dan uwanci na gari domin ƙarin bayani sai mu saurari malam mustapha ahmed mamba na kwamitin za mu shiga a cikin karkara a cikin komin komin gaba ɗaya a cikin department department don mu kai sako kuma tare da kuɗin jarida domin duk abin da za a yana da kyau a ce al'umma ta ji mina na aka yi dan a waye mata kai kenan wanga farkon taro na mun kirawo limamai na dukkan jihohi guda goma sha biyu na natawa mun kirawo masu wa'azi mun kawo matasa mun kawo mata don su saurari bayanin da za mu kaddamar da shi a cikin wannan taro wannan bayani ya kumshi mi ya kumshi na farko ai yaƙi da musgunawa wadda ake ke a cikin jinsi kowane iri na idan tsoho na a bashi daraja ta in yaro na a bashi daraja ta in mace ta a bata daraja ta in mai nakasi ne yana da wani nakasi cikin jiki ne gurmu na ko bai gani a bashi daraja ta da adam amma abinda muka gani yawancin tahiya tana tahiya idan Allah ya ba mutum masaki a cikin gida ko gurmu ko masaki za a aje shi kawai ya ci da gida sai dai a kashi bakin koha aje yayi bara kuma baran ga iyayi ba shi ka ci ba Hukumar tsara aikin Hajji da umara Koho ta bayyana jerin sunayen kamfanonin Hajji da umara da za a shigilar su wato da farko zuwa Makka a wani a wannan shekara. Jirgin farko zai tashi a ranar biyar ga watan Juwan mai kamawa. Kamfanin Sauki Voyage ne ke kan gaba yayin da kamfanin Rauda da kamfanin Nasiha ke bi masa. Kamfanin jiragen sama Ethiopian Airlines ne zai jigilar da farko daga biyar zuwa goma ga watan juwan inda zai kwashe kimanin manyata aikin hajjin su dubu hudu. tumar da masu mu sai na afuwa a zaman taron majalisar ministoci na ranar alhamis 25 ga watan mai na 2023 gwamnati ta amince da dokar mayar da sallar uku ga watan a matsayin sallar kasa maimakon sallar dashen ice wato uku ga watan uku ga watan uku kamar yadda aka fi sani to ko abu mai sauƙi ne a yi aure a niger yan niger ɗin maza da mata na ba da amsar cewa ba abu ne mai sauƙi ba dalili dama wato dalilai da dama ne ke sanadiyar wannan al'amari sai dai kuma ga alama karkarar ta gazar ta sami mafita inda ta ƙayyade kudaden aure a faɗin karkarar a wata haɗuwa tsakanin hukumomin bariki da na wato gargajiya wakilin sarkin kanton ɗin ta gasar baido albade ya yi wa saidi winditan ƙarin haske Kudin aure suna yin yawa, za ka ga mutum ko a cikin bukka yake sai an saye salon da kuma zane da ake yin ado a kewaye ɗaki da shi. Aure ɗaya sai ka ga a ce mutum ya bada abin da ya fi jika ɗari biyar. Ta haka ne masu garuruwa muka haɗu tare da prefe muka zauna muka tsaye da kudin aure. Sai muka ce yarinya budurwa da bata taba aure ba kudin aurenta jika ɗari uku ne. Wacce ta taba aure bata haihu ba jika ɗari biyu hamsin wacce ta yi aure ta haihu ɗaya biyu ko uku ita kuma kuɗin aurenta shika ɗari biyu kowane mai gari idan ya koma garinsa zai faɗawa mutanen garinsa a kawo sauƙi cikin al'amura a bar tilasta cewa ka kawo abin da ya fi ƙarfinka duka wanda ya ƙi biyayya da wannan mataki akwai doka da za ta bige shi jama'a su kwantar da hankalinsu duka abin da ya zo a duniya to abin shi da yanda ya zo yanzu kuma sai rahoton namu na musamman rahoton na musamman na yau ya maida da hankali ne akan wani abin gargajiya da zabarmawa ke kira suban ko kuma sakala wato sakar gargajiya ce ta zare da masaka ke yi a wani lokaci can baya zabarmawa na amfani da ita don rufe amare da kuma angwaye da dare a gargajiyance wata alama ce ta soyayya zaman lafiya da farin ciki sannan kuma kwalliya ce ga dakunan sabbin ma'aurata sai dai wannan gargajiya na kan hanyar bacewa yanzu wakilinmu na tilibiri abdulaziz hasumi ya tattauna da safi kindo uwa kuma mai tattalin al'adu na zabarmawa Ni ake ce masu ban da Hausa? zane na gargajiya da ake liƙe amare da ita sakala ga yaren Hausa zane ne da ake sakawa da shine ake liƙe amarya ko ko ango. Sakala iri-iri ce akwai wadda ake sakawa da sildin kada shine muka sani tun harko akwai wanda ake ce ma dan ballai yaga. Sildin da ake saka su da shine suka sha bamban dan shi ne kuɗin ba iya zama iri ɗaya. Akwai wadda ake yi da silli mai walƙiya mai ƙwari su ne irin zannuwan da na san ana liƙe amarya da su. Rashin amfani ga wannan abun ruhuwar na gargajiya a lokacin amarci shin yana da tasiri tun da aka rage ranar baiko kasa da kwana bakwai tun nan ne muka san zuwa gaba za a bar amfani da sakala da in an ka azama amarya watan sakala ba a hudda mata ita sai bayan kwana bakwai in an kai ta ɗakin ta inda za ta saurari jan kunnen mijinta a nan ma ko da mutum ce da bata iya alhamdu ba mijinta zai koyar da ita amma yanzu ranar aure zaka ga an kai amarya ɗakin kwalliya za a yi mata gyaran gira gyaran gashi da wasu hoda daban-daban in ka gane ta a ranar ka ma iya gane ta alhali kuwa sakalar nan ce ya kamata a liƙe ta da ita sai ya kai inda ma ba za a iya ganewa ba ko amarya ce irin wata sakala uwar amarya za ta sai ta aika ma sirikinta da shi za a liƙe shi sai an kashi wurin amaryar shi sakalar nan tsada gare su akwai wanda ya yi jika ɗari akwai wasu har jika ɗari biyu da hamsin in an ka ce an bar sawa duk uwar amaryar da aka ce ma an ta da wannan ɗawainiya mi za ta ce bancin alhamdulillahi yau matasa amare ba sa kula da wannan abun rufar gargajiyar da ake ce masu ban me ya kawo haka abun da ya fi kyau shine gaskiya a liƙe amarya da sakala saboda amarya tana tare da tsautsayi yanzu muna nan ga barin wani al'ada tamu sai ka ga amarya ga tana a buɗe wannan kuma bai yi ba babu wani annuri da ke sabka a jikinta hakan kuma bai dace ba alhali kuwa sakala tana kare jikinta tana liƙe ta duk da mun san da abun da aka riga aka rubuta zai faru gare ka zai faru amma in dai ka liƙe jikinka abun zai zo maka da sauki gaskiya mu koma ga al'adunmu na baya musamman na wanda in kana da ɗiya ko ɗa da zai armi. zaka ka ja shi ka sa shi ga jikinka ba dan ka rike shi don kallo ba amma dan ka ba shi shawarwari masu kyau bisa kan aure. Mun san da aure haraka soyayya ce amma in ka shiga ɗakin ka ka san abun da ke hitowa da bakinka ka iya zamanka ka girmar da mutane ka girmar da sirikinka ka girmar da sarkuwarka duk abin da ya faru a tsakanin ku ku biyu ne ya kamata ku shawo kan matsalar. Studio madalla masu haure karshen shirin kina na malishin yau in su kwazan barku da karim hasumi dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya